This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a assalamu alaikum ku da wuni da kuma zuwa ga shirye-shiryen sashen Hausa murya Amurka a wannan dare kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61. Masu jima'a Nijar kuma suna yi jimu a gidajen rediyon suna na FM amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niya da ke birnin kwani sai a duniyar gizo kuma a voahausa.com da sashen hausa.com. to jama'a mun ji daɗi da kuka samu can kwamitocin mali musulman sakwata ne tare da maryam dauda a nan ɗaki mana watsu muku shirye-shirye a washington bayan labaran duniya ladan ibrahim ayewa daga lagos yana tafa da shirin wasanni a takaice ya ba mu ƙarin haske kan tsigewar da aka sake yi wa shugaban hukumar ƙwallon ƙafar najeriya aminu mai gari a karo na biyu muna da rahoto kan tashin bamamai yau a kano kuma mun zanta da shek ɗahiru bauchi kan harin da aka kai mishi a jiya kowaye suke zargi sai masu izala iri biyu ne akwai izalin karatu akwai izalin siyasa masu izalin karatu ne na cacar baki ne kowa ya san kowa su ba za su iya yi mana irin wannan ba amma masu izalin siyasa su kan ba abin da za su iya yi ba to bayan wannan za mu duba matsalar nan ta taɓarɓarewa tsaro a najeriya wallahi babu tsaro kwata-kwata a ƙasar nan ko kaɗan wallahi a kan talaka sai a akan talaka ɗari hukuma ba za ta yi wani abu ba amma da an taɓa ɗaya cikinsu wallahi tallahi za a ga kai eh, ma ba ma sai an gaya maka ba wannan checking point ni ban ga wani amfanin sa ba ko ba gaskiya ba suna kala kansu ne da su ake kashewa wallahi na rinka da darajar qur'ani da ambali To daman kun san wannan magana tsaron ce muka ce muna son mu ji ra'ayoyinku a kai ku masu sauraron mu gani abin da ke faruwa tun ma tsakanin jiya da yawa a Kano da Kaduna da sauran wurare ashe ba ku ganin cewa lokaci ya da jama'an najeriya za su daina dogaro kan ma'aikatan tsaro wajen kare lafiyarsu su su nemo kansu mafita amma in haka ne ma me ya kamata su yi su jama'a din lambobin mu guda biyu dai su ne plus one biyu sifili biyu shida daya tara sifili biyar biyar daya da kuma plus one biyu sifili biyu shida daya tara sifili biyar hudu takwas yanzu ga labaran duniya. Shugaba Ibrahim Bubakar Kita na ƙasar Mali ya ce masu bincike sun hango garwar jirgin saman kamfanin Air Algeria wanda ya ɓace a kan hanyarsa ta zuwa birnin Algiers da ke Wagadoga a ƙasar Burkina Faso. Shugaba Keta ya ce an hangi gare wani jirgin a yankin arewa maso gabashin ƙasar Mali cikin hamadar da ke tsakanin yankunan na Agalog da Kidal ya bayyana wannan lokacin wani taro a birnin Bamako. har yanzu ba a ji komai ba a kan ko akwai waɗansu waɗanda suka kubutar da rayukansu. Hukumomi sun ce akwai mutane 116 a cikin wannan jirgin lokacin da ya ɓace. Jiragen saman yakin Faransa da ke Afirka ta yamma sun shiga cikin masu neman inda jirgin yake. Tun da fari ministan harkokin wajen Faransa Laurent Fabius ya faɗa wa 'yan jarida cewa watakila jirgin nan ya faɗi ne. Akwai Faransa hamsin a cikin wannan jirgin fiye da kowace ƙasa da ke da fasinjoji ko ma'aikata a cikinsa. kafafun ya labaran rasha sun ce shugaba vladimir putin na rasha din ya yi kira ga masu yin dokar kasa da kasa su soke damar da suka baiwa dakarun rasha na sa baki a kasar ukraine lautani sun nuna shugaba putin yana wannan roƙon ne ga majalisar dokokin kasar shi ranar talatin da ta wuce a ranar litinin da yamma shekaran jiya shugaba barack obama ya yi magana da mr putin ta wayar tarho inda yake roƙonsa ya taimaka ya wutar da ƙudurin shugaban ukraine petro poroshenko na sasanta zaman ɗarɗin siyasa da tsagaita wutar da aka yi ranar jama'ar da ta gabata fadar white house ta amurka ta ce shugaba obama ya kira ga putin wato shugaba putin da ya hura wasu 'yan awalin kasar masu ra'ayin rasha wuta akan ganin an tsagaita wutar sati daya na wato domin a hana shiga da makamai a yanki tsakanin rasha da ukraine ha kuma ranar litinin din da ta wuce wani shugaban yan awali da ke goyon bayan rasha wanda ke yakar dakarun ukraine a can gabashinta ya ce 'yan tawayen za su amince da yarjejeniyar har na tsawon wato zuwa 27 ga watan yuni da muke ciki domin su zo lokaci ɗaya da yarjejeniyar wutar da shi mr proshen kuɗin ya nema wannan bayanin da ya zo ne bayan da 'yan tawayen suka haɗu da jakadan rasha na musamman da kuma wakilan ukraine a wata tattaunawa da nufin kawo ƙarshen wannan tashin hankalin da ya addabi ƙasar wacce take karkashin tsohuwar tarayyar soviet a da tsohon shugaban kasar leonard kuchman da shi ne ma wakilci ukraine ya kuma gaya wa 'yan rahoto ko kuma 'yan jarida cewa wannan yarjejeniyar da aka yi an samu warware ɗaya daga cikin manyan matsalolin da suka addabe su jami'ai dai sun ce za a ci gaba da tattaunawa a cikin wannan satin da muke ciki labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka Ana ci gaba da tattaunawa tsakanin bangarori biyu don ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa a yankin da mayakan sa kan ziran Gaza suka kwace iko. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da Sakatar Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon su duka suna a wannan yankin. Babban wakili daga bangaren Falasɗinawa Saeb erakat ya gaya ma gidan talabijin din CNN cewa ana fatan ganin cewa an sasanta nan ba da daɗewa ba. Amma Minista Genevieve Livni ta gaya ma gidan rediyon Isra'ila cewa ita bata ga wani haske a wannan al'amarin ba. Mr. Ban wanda ya gana da Prime Minister Benjamin Netanyahu ranar Talata da ta wuce ya ce ya kamata bangarorin biyu su daina fada amma su sasanta akan dalilan matsalarsu. su. ya kara da cewa bai kamata a ce mutane na amfani da tashin hankali don huce hushinsu ba shugaban majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da roka da hamas ta cilla wa isra'ila ya kara da cewa amma harin jirgin sama da isra'ila ke yi ba zai kawo mata tsaro ba to a ƙarshe hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta kiran gaggawa ga ƙasashen turai su taimaka a rage yawan mace-mace na su 'yan gudun hijiran wato masu ƙoƙarin tsallake tekun bahrum babban kwamishinan cibiyar 'yan gudun hijirar ta majalisar ɗinkin duniya ya ce kusan 'yan gudun hijirar dubu takwas ba suka mutu wanda hakan ya ƙara adadin su zuwa yanzu idan aka yi la'akari da mutane dubu shida da suka mutu a shekarar 2013 a wani bayani na aka barewa alhamis cibiyar ta ce mutane mitan da sittin sun hallaka a cikin kwanaki goma na wato ta rashin isasshen numfashi sakamakon nutsewan da suka yi a cikin ruwa shugaban cibiyar da anthony guterres ya ce wannan mace-macen da aka yi a kwanan nan na nuna cewa tashin hankalin da yana ƙara ruruwa kenan ya kuma roƙi gwamnatocin ƙasashen turai da su ƙarfafa shirin ceto rayuka da kuma samar da matakan ba da mafaka da shimfida ƙa'idoji na ƙasa domin ƙetare teku dubun dubatar 'yan gudun hijira wanda yawancinsu 'yan kasashenmu na afirka ne da 'yan gabas ta tsakiya sun kwatanta ƙetare tekun kowace shekara sukan yi yawancinsu kuma suna kokarin su guje ma yaƙi ne ko talauci ko kuma rigingimin siyasa. To mun kama labaran duniya daga sashen wasu murya Amurka a Washington DC. To ma da yanzu sai rahotanni da hirarrakin da muka yi. Bari mu fara da rahoton Mahmud daga Kano kan bam ɗin da ya tashi a can yau. Wannan tashin bam na sabon gari ya zo kwana guda bayan fashewar wasu tagwayen bama-bamai a Kaduna da suka hallaka fiye da mutum tamanin. Ita dai tashar motar ta New Road galibi ana ɗaukar fasinjojin da ke balaguro ne zuwa sassan kudancin Najeriya. Bam ɗin na wannan karen ya fashe ne a cikin wata mota ƙira safa da za ta ɗauki fasinjoji zuwa garin Fatakwal. Ɗaya daga cikin mutanen da suka kasance a wurin jin kaɗan bayan faruwar al'amarin ya ce. Mm, na ji akwai wani mutane a kashi akwai kuma ya samu injuri eh, amma sun ɗauka shi a je hospital. Cinidi kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano, Mr. Adelere Shinapa, ya ziyarci wurin jim kaɗan bayan faruwar al'amarin kuma har ma ya zanta da manema labarai. We got to know is that the, this is getting ready to travel to Port uh, the process of loading the vehicle. Ya ce abin da aka sanar da mu shine wannan mota ta yi lodi ne zuwa birnin Fatakwal kuma daga cikin kayayyakin da aka loda mata akwai na'urar sanyaya ababen sha ta firiji. Kuma ana kyautata zaton a cikin wannan firiji ne aka makala abin fashewar So it is presumed that there is a primed explosive inside the refrigerator. Kwamishinan 'yan sandan na Kano ya ci gaba da cewa. I want to confirm that one woman is dead. Ina so in tabbatar da cewa ya zuwa yanzu lamarin ya hallaka wata mata kuma wasu mutum takwas sun jikkata har ma an kai su asibiti. Shi kuwa shugaban kabilar Ibo a nan Kano cewa yake. Um, I've expressed a collective outpouring of grief on behalf of the Igbo community and entire Kano State citizens. Ya ce a madadin al'ummar Ibo da ma jama'ar jihar Kano ina bayyana alhini dangane da wannan aikin rashin imani tare da kira ga jama'a su kula sosai. Wannan da shi ne karo na biyu da bom ya fashe a wannan tasha ta New Road cikin lokacin da bai gaza shekara guda da rabi ba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. to gaishe ka mahmud to kun san jiya harin da aka yi a kaduna ya shafi janar muhammadu buhari ya kuma shafi shak dahir bauchi to da muka tattauna da shi shehun akan harin da aka yi mishi eh to alhamdulillah Allah dai ya kiyaye duk lokacin da suke shirya irin waɗannan abubuwa ba su ne ba suna tare da Allah Allah kuma yana tare da mu yadda suka shirya na sharri ba zai same ba insha Allah illa in sha rabbi shi'an in ce su wa kake zato wa kake nufi su waye kake zaton suka yi wannan danyen aiki e eh, makiyan mu dai makiyan mu wani ya tambaye ni jiya din yace ga tsakanin ku da masu izala na ce masu izala iri biyu ne akwai izalan karatu akwai izalan siyasa masu izalan karatu dai namu cacar baki ne muna ma wasa da su mun haɗu wasa da dariya kowa ya san kowa su ba za su iya yi mana irin wannan ba amma masu siyasa masu izala siyasa su kan ba abin da ba za su iya yi ba ka sa a kan kala da wannan abu ya faru eh, an kawo irin wannan maganganu kuma an kawo maganar gwamnati an kawo maganar siyasa an kawo maganar boko haram an kawo saboda yawan cuɗanya kada al'umma iri daban daban daban daban ina ka fita allaka wannan al'amari Ani dai na san wannan abu daga Allah yake kuma Allah bai kaddara abin ya same ni ba Allah ya kiyaye ni duk masu shiryawan ko waɗanne iri ne su sun san kansu Allah ya san su kuma Allah zai mana maganin su. Mm. To eh, wannan abu ya faru daidai lokacin da shi ma Jan Muhammadu Buhari aka yi kokarin bayan naka shi ma aka so aka kai mishi nashi hari ko ma aka kai mishi nashi hari kai. Kana jin akwai alaka tsakanin biyun da naka da nashi? Eh ban san abin da ke tsakanin su da shi ba ah, amma dai akwai siyasa cikin harkar su da shi dan siyasa ne. muko namu harkar ta addini ce muna da mutane waɗansu ba sa so gan mutane da mutanen nan su ba su da mutane mu muna da mutane saboda haka abin yana damun su kuma ba abin da suka iya Malam na sa akwai mutane da ba sa son ya kada gwamnati ah, akwai lokacin da ake zargen ka kwanan baya ma na san an zarge ka amma kuma aka zo aka wanke ka daga baya cewa kana kusantar gwamnatin tarayya Ah, sai mm. gashi kuma ko cikin makon jiya ne naga an nuna wasu hotunan ka tare da shugaban kasa wannan hotunan mm. gaskiya ne ka haɗu da shugaban kasa makon da ya wuce a wato tun da shugaban kasan nan ya hau kujerar shugabancin kasa ban taba zama da shi ba wannan banda wannan lokacin da kuka gani na kwanan baya mm. kuma ya sha neman masadu din to abin da ya sa ba mu samu da mu samu aiki na aikin addini kwarai da gaske su kuma aikin su aikin siyasa ne amma siyasa akwai addini cikin su ma nasu mm. da haka suna zaune waje ɗaya muna zaune waje ɗaya fi zaman lafiya amma da abin yayi tsami haka yayi zafi kar a ce gaba ce kar su nemi ni gaba ɗayan ce ba zan je ba shi yasa na je kwanan nan ai mulki ni ce ta Allah sannan shine hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya Shak ɗaya rubuci kenan to wai ba shi ba ya mutane suke kallon wannan al'amari na taɓarɓarewar tsaro a Najeriya ne abinda Nasiru Yakubu na birnin Yaro ya je neman yaji kenan a cikin Kaduna bayan harin da aka yi jiya da aka auna sujiran Muhammadu Buhari da shi Shak ɗaya rubuci Ganin irin yadda harkar tsaro ke kara taɓarɓarewa a Najeriya musamman a Arewa, inda jihar Kaduna ta kwashe kimanin watanni goma sha takwas shiru kake ji tashin bam ya zama kamar tarihi sai gashi kwatsam a cikin wata mai alfarma na ramadana mai har kashi uku suka tashi kuma an sami asarar dukiyoyi da rayuka harin da wasu ke kallo da cewa an kai shi ne akan shahararren shehin malamin nan sheikh dahir usman bauchi da kuma tsohon shugaban kasa janar muhammadu buhari wannan hari ya dawo da al'amura baya game da nasarar ingantaccen tsaro da ake ikirarin an samu a jihar kaduna shin ko tsaron ya fada wani hali ne da ya gagari kundila tambayar da na yi wa wasu daga cikin jama'a kenan a garin kaduna biyo bayan tashin tagwayen bamabumai a garin na kaduna a jiya laraba a na kawai dai tsaro ne a najeriya babu gwamnati ta manta abin da ya kamata ta yi wallahi babu tsaro kwata-kwata a ƙasar nan ko kaɗan in ka ga wani abu ya faru to sai dai kai talaka ne in kai wani abu a musguna maka amma wallahi babu tsaro babu adalci kuma shugabannin ba ma adalci kwata kwata a game da su wallahi akan talaka sai a kashe talaka ɗari hukuma ba za ta yi wani abu ba amma da an taɓa ɗaya cikinsu wallahi tallahi za a ga kai ma ba ma sai an gaya maka ba tsaro ya taɓarɓare saboda yanzu kowa yanzu ya kamata ya ɗauki makashi kiyamun laili saboda gwamnati ba ta iya tare kawa kowa ya dinga kasancewa yana tsara kashi da kashi in kaga abin da baka yadda ba nan take ka nuna baka yadda wannan abu mu abin da muke gani shine su kan suka fi sani su kan suke tsare ba talaka ba talaka ya zama kaman jaki ne a ko kama ce baya da amfani a wajen gwamnati to tsaro ya lalace amma gaskiyar magana gwamnati tana bakin iya kokarinta kuma amma mu talakawa mu taimake ta domin hannu ɗaya ba ɗaukan jinka yana da kyau mu ma mu yi ƙoƙari mu san hanyoyin da za mu bi mu taimaki gwamnati akan harkokin tsaron nan hanyoyin da za mu bi mu taimaki gwamnati akan wannan abu duk abin da muka ga ba mu yarda da shi ba to mu kokarin sanar ma jami'an tsaro domin wani abin za ka gan shi kamar wasa kana ganin ba matsala ba ne sai ya zama matsalan amma ka sanar ma jami'an tsaro ko suka za su dauki mataki nan da tsaron ne ba tsaro saboda dai dungun ba a tausaya ma mutane wallahi tallahi gwamnati ba a tausaya ba ba wani tsaron da ake ma talaka suna tsara kansu ne da su ake kashewa wallahi dan jarida na rinka da darajar qur'ani da an bari gaskiya dai a ƙasar nan dai ba wani tsaron da ake tunanin cewa wai akwai tsaro ko ba gaskiya ba domin mu dai talakawa mu ake bi ake kashewa kuma su su da suke su riga sun san kansu amma su fito su bayyana ne sun ki bayyana kansu saboda sun sa zalunci da ha'inci sun mance mutuwa sun mance cewa su ba komai bane ubangiji ya halitta rai sun mai da rai kaman kiyashi wannan checking point ni ban ga wani amfanin sa ba ko ba gaskiya ba to shin ko ina mafita mu koma mu ta addu'a kuma mu masa masu an masu shiriwa ne mu masu addu'a Allah ya shirya su su ma nan namu to sai dai a roki Allah addu'a ita ce mafita sannan kuma mu kuma magoya bayan kuma mu kasance mun gyara zuciyarmu zukatanmu hakika mun gyara zukatanmu Allah zai taimake mu amma in ba mu gyara zukatanmu ba za a ba mu shugabanni daidai da halinmu ne mafita sai da Allah su mu roƙi Allah mu talaka mu yadda da Allah kawai mu doka Allah zai biya mana bukatu to mu dai mafita wannan a wannan hali da muke ciki a ƙasar nan kamata ya dubawa da ke wanda Allah ya halitta kuma wurin Allah kawai saboda wannan masifa har mu talaka muna jawo ta tashin bama baman ya jawo kakabawa al'ummar jihar Kaduna dokar hana fita na tsawon awa 24 amma ya zuwa yanzu lokacin da nake hada wannan rahoto labari ya ishe mu daga bakin kakakin gonan jihar Kaduna Malam Ahmad Abdullahi mai yaki cewa an ɗage dokar bisa samun kwanciyar hankali da aka samu a cikin garin na Kaduna Nasiru Yakubu birnin Yaro muryar Amurka a Kaduna, Najeriya. yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. Tuma da lato mun buɗe layukanmu ba da ɓata lokaci ba mu fara da kwanta gora. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Haji Ali Mutuwa ta barka da yau. Barka da rai. tana magana da injiniya mai gero maki ciyar unar isi kwanta gora to yi sauri injiniya ga mu ra'ayinka me kake ji game da magana tsaron nan wato game da tsaro gwamnati ba da gaskiya take wallahi alhaji aliyu hmm. ya yan da gaskiya take yanzu ne yan boko haram gaskiya a yi sulhu a hmm. kafa mutanen su amma ka ce injiniya tambayar da muke magana shine cewa ya tsaya tukuna tambayar da muke shine ashe lokaci bai bada jama'a za su daina dogara ga ma'aikatan tsaro su yi wa kansu maganin wannan abu ta wata hanya lokaci ya yi lokaci ya yi har ya mu kuliya ai ya dace mu talaka mu tashi mu kare kanmu wata mutumar jami'a sun kame a tsaro ya a tsare ka Najeriya tunda su ma ka tsanke ki to mun gode injiniya bari mu je jihar Delta assalamu alaikum Aminu alaikum salam da muke magana To Ibrahim Kasim Ibrahim ne dan Jos mazaunin Asaba. To Ibrahim yi sauri ka yi magana kuma yana jin rediyon ka yana damun da magana kashe shi ka sai ka ga min ya za a yi kana jin lokaci ya da ya kamata jama'a su daina dogaro kan jami'an tsaro su nemi hanyar kare kansu? Wannan haka yake abin da ya dace kenan da mu 'yan Najeriya. Amma ta yaya za su yi ta yaya za su yi su kare me ya kamata su yi su jama'a su kare kansu? babban abin da ya kamata jama'a su ya dace a ce su taimaka wa gwamnati mm. ta ita wuce hanya saboda a zauna lafiya a ƙasa nan don ka mu gurin mu gaskiya ko sauro ne zai wuya ka ji an ce ya mutu a nan kudancin najeriya a nan yadda kuke amma arewa kullum muna jin kullum yau bom ya tashi kano yau ya tashi kaduna gobe ya tashi abin nan gaskiya al'amarin yana damun mu yan arewa mazauna kudu ba da lama ibrahim mun gode to bari mu je fortiskun halo salamu alaikum alaikum salam wane ne malam mai ne daga fortiskun to malam mai ya kake jin kana jin me ya kamata jama'a su yi su kare kansu su daina dogaro kan ma'aikatan tsaro tun da sun kasa gaskiya ya dace mutum ya mu ɗauki matakai kawai akan mu mm, kamar me kamar yadda za mu dage da addu'o'i da roƙon Allah mm. akwai wasu na cewa kuma watakila idan ana ba da bayanai in an ga abubuwan da ba tabbata ba kuma ba amince musu ba a yi kokari a sanar da juna ko hukumomi kana ganin shi ma wannan wata hanyar ce daban to zai iya taimakawa sai dai hukumomin ne in ka gaya musu kuma su tona asirin ka kuma zo su kashe ka to to Allah ya kyauta malamai to bari mu je Kaduna halo halo assalamu alaikum wa rahmatulah. wa alaikum salam Malami barka da yamma. Barka da da dare. To alhamdulillah suna na Alhaji Musa Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Mm, to mu je me ya kamata jama'a me ya kamata jama'a su yi su kare kansu su daina dogara kan ma'aikatan tsaro. yanzu dai gaskiya ni abin da nake gani gaskiya al'amari talakan najeriya malam aliyu mm. idan muka lura babu wani abu wanda mutum zai yi wanda ya fice addu'a saboda yanzu fi karuwa fa gwamna a Najeriya bai tsira ba dan majalisa bai tsira ba ban malami bai tsira ba babban dan siyasa mai gwagwarmaya a siyasa wanda duniya ta san shi bai tsira ba to talakan Najeriya me ya kamata kawai mu dage da addu'a Allah kawo mana mafita a wannan abu amma wannan to amin alhaji musa to ina jin wannan shi ya iyakacin abin da za mu ɗauka kenan sai dai gobe mu zo mu ci gaba. to yanzu bari haɗa ku da ladan ibrahim aiwa a legas ka mana wasanni a takaice yau ne dai hukumar kwallon kafa ta najeriya ta tsige shugabanta alhaji aminu mai gari a wani taron ta yi na mutane goma sha hudu da suka halarta a cikin sanarwar bayan taron ta bayar hukumar ta ce ta ɗauki wannan matakin ne biyo bayan abin ta kira rashin iya aiki da kuma kurcen bira da wasu kudaden hukumar yanzu haka dai har hukumar ta naɗa mataimakinsa mai kome ya mai sa ga kuma bayan da ya yi wa manema labarai jim kaɗan da ba shi wannan mukamin. za mu yi kokarin gyara kurakuran da yi wanda ya yi musabbin tsige shi kuma mu gyara akan wasu abubuwa yanzu haka da an tsunduma a cikin wasanni daban-daban na yan kasashen renon ingila wanda ake a glasgow da ke kasar scotland kuma nigeria na cikin san waɗannan kasashen da yan wasanni daban-daban karkashin jagorancin shegun tuyorola mashahurin dan wasan kwallon tebur tennis wanda ya nasara har sau hudu a irin wannan gasar a kasashe daban-daban da aka yi a can baya haka ma an jiwo shugaban guje-guje da tsalle-tsalle na ƙasa solomon ogbana cewa yana da ƙwarin gwiwan cewa najeriya za ta taka rawar gani a wannan gasar na ƙasashen renon ingila ya ce domin ko najeriya ta tattara ƙwararru a fannin guje-guje da tsalle-tsalle waɗanda duniya ma ta san da su a fannonin wasannin nasu biyu bayan jingina mikel obi da kungiyar da yake yi wasa wato chelsea ta yi shi ko ya ce kare su ta sha karya domin ko an ce an shi yana cewa ana ha maza ha mata sai ya samu gurbi cikin kungiyar ta chelsea kamar yadda ya saba a waje ɗaya kuma an jiwo tsohon dan wasan super eagles mutu a na kira ga hukumar kwallon kafan najeriya ta ci gaba da rike mai koyar da 'yan wasan najeriya steven keshi ya ce bai ga dalilin da zai sa a ce keshi ya bar kungiyar ba kuma ya ce ko ya ce zai bar kungiyar bai kamata a kyale shi ba mutu ya ce jita-jitan da ke yaduwa kenan kuma kamata ya shi da ya san kungiyar a ba shi dama ya ci gaba da har hada kanta domin cimma nasara ga duk wani gasa da za a yi ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a nigeria to yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a watan yuni ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fito da rahoto na 14 na shekara-shekara kan fitoshin mutane rahoton wani mizani ne na auna yadda gwamnatoci suke yakar fataucin mutane domin kwadagon dole da karuwanci a bana rahoton ya nazarci yunkurin yakar fataucin mutane a kasashe 188 cikinsu har da guda 29 a yankin asiya da tekun pacific jakadan amurka mai kula da harkokin fataucin mutane louis chibaka ya ce ko da yake an samu ci gaba har yanzu akwai sauran aiki a gabanmu ya faɗi haka ne lokacin da yake ba da shaida gaban karamin kwamitin majalisar dattijai kan harkokin asiya da yankin pacific cewa akwai kimanin mutane miliyan ashirin da aka yi fataucinsu kuma daga cikinsu guda 45,000 kawai aka iya ganowa. We see both sex trafficking and forced labor, even state-sponsored forced labor and the recruitment and use of child soldiers in some places. and pervasive victimization of migrants seeking better jobs. Ya ce muna ganin yadda ake fataucin mutane don karuwanci da kwadagon dole ciki har da yadda gwamnatoci ke tilasta musu aikin kwadago ta hanyar ɗauka da yin amfani da yara ƙanana a mazaman sojoji da kuma yadda ake gallazawa baƙin ƙasashen waje da ke gudun neman aiki a wasu ƙasashe. waɗannan mutane ne na zahiri waɗanda suka tsinci kansu cikin bauta suka shiga tarkon fataken mutane waɗanda ke ƙoƙarin farfadowa a bayan da aka yi fataucinsu ba wai kawai sun shafi manufofin hulɗarmu da ƙasashen waje ba ne sun taɓa zuciyoyinmu shi ma da yake magana a gaban wannan ƙaramin kwamiti babban mukaddashin mataimakin sakataren harkokin waje mai kula da harkokin kasashen gabashin asiya da tekun pacific scott marcel ya lura cewa a dalilin wannan rahoton fataucin mutane na shekara-shekara da kuma yadda amurka take tsayin daka a yanzu wasu gwamnatocin kasashen waje ba su tambaya a yi musu bayanin ma'anar fataucin mutane ko kuma neman shaidar ko ana aikata wannan abun ko babu a maimakon haka yanzu abin da jami'ai ke tambaya shine yadda za su yi su magance fatoshin mutane amurka tana aiki da gwamnatoci a ƙoƙarin kawar da bauta irin na zamani tare da bullo da manufofi da ka'idojin gudanar da binciken tona irin waɗannan fatoshin yaƙar fatoshin mutane yana da matuƙar muhimmanci ga amurka mun ƙudiri aniyar yin aiki tare da gwamnatoci da ƙungiyoyin al'umma na ƙasashen asiya da tekun pacific da kuma a fadin duniya domin hana fitocin mutane da kare waɗanda suka fada wannan tarkon tare da hukunta waɗanda suka aikata fatoshin domin kawar da bauta irin ta zamani daga duniya. sharhin muryar amurka nan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka toma da la karfe biyar saura minti uku na la'asari a washington dc ga labarai a takaici Shugaba Ibrahim Bubakar Keta na ƙasar Mali ya ce masu bincike sun hango garwar jirgin saman kamfanin Air Algeria wanda ya ɓace a kan hanyarsu ta zuwa birnin Algiers daga Wagadoga a ƙasar Burkina Faso. Shugaba Keta ya ce an hangi gare wani jirgin a yankin arewa maso gabashin ƙasar Mali cikin hamarar da ke tsakanin yankunan agelok da Kedel ya bayyana wannan lokacin ne a wani taro a birnin Bamako. Kafafen yada labaran Rasha sun ce shugaban kasa Vladimir Putin ya yi kira ga masu yin dokar kasa da su soke damar da suka ba dakarun Rasha na sa baki a Ukraine. Rahotanni sun nuna shugaba Putin ya yi wannan roko ne ga Majalisar Dokokin kasar ranar talata nan da ta wuce. An ci gaba da tattaunawa tsakanin ɓangarori biyu don ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa a yankin da mayakan sa-kan zirin Gaza suka kwace iko. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon duk suna a yankin. To gaishe ke Maryam. To jama'a abin da ya sauka kenan a nan Washington DC inda muke misalin karfe biyar na la'asari ma'ana muna da har yanzu awa uku da rabi kafin mu mu sha ruwa ana. To da haka bari mu yi muku bankwana a yanzu sai gobe da safin Allah ya kai mu karfe shida na farko za mu bullo da shirinmu na farko sannan karfe takwas mu dawo muku da shirinmu na biyu. yanzu a madadin dukkan wani suka taya mu muka gabatar muku da shirin yau musamman ita maryam dauda da kuma wanda ya ba da umarni dwayne collins da injiniya mu zainab ne ne ali musulman sakwato muke barin ku ta da fatar ku karasa daren lami lafiya sai gobe salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.